فنرينا آياتنا في الآخرة وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وزينت الدنيا بأموال الزهور أما بعد إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا بوجيا جميلة سبحانه وتعالى ملكوة ملكوة ملكوة ديرايا نزوة وانا يمشي من أمبكة يمشي الله شاهد يلقى وتفرضان إجرام الزرحمة صلى الله عليه وسلم لزلمة المدينة على شكرا دهون دهيه إذا أربعين bakwai wanda ya daidai da hudu da watan uku shekara ta dubu da ashirin da shida Allah mata wa ta'ala cikin yassarwarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Abdullahi bin Abbas wacce take albarkar farko cibiyar Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin manyan ibadoji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a raya waɗannan kwanaki da darare masu albarka da ita ah, yau da ya shi ramadana ya raba kuma a ce ya wuce da ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saba mana lokacin da wuce kuma Allah mana gafara Allah ya ba mu shukran jarawa Allah ya sanya mana albarka a cikin abin da ya rage mu. Amin. Ah, kafin mu ci gaba da karatu akwai wasu daga cikin kalmomi bari mu wayoyi ɗaya ko biyu ah, mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya miji muke tsara na mutta ya ce na malam ne ko Allah ya tsara maka lafiya yadda mun na barka ah, Allah ya tsara lafiya ya kuma shirya zuwa amin tambayar ne ta ita ce miji da mata ne suke tattaunawa sai ya ce yanzu in na ce na sake ki shi ke nan fa kin saku da matsayin auren ta bai ce ɗin ba ko ya ce in na ce in na ce ya ce kuma bai ce in ba yana na ƙarfowa ne inda zai ce yanzu da niyya to da shi ke ba ina zai irin wannan maganar yakan zo ne lokacin da miji yake ƙoƙarin ya nuna ikon da Allah ya ba shi da cewa wannan igiyar fa a hannun da igiyar da wutar duka da nama da wutar duka suna hannun mahauci yana so ya gwada igonsa da karfinsa ne yanzu gaba ya ce za shi kenan ni ne liman sai na tabbata sallah ake tabbatawa kuma da sallama ta yake sallama ina jin abin da yake nufi nan amma kuma da daidai lokacin da yake faɗan maganar ai maganar tana da ɓangare biyu ya ce in na ce na sake ki a da ɓangare shi ke nan kin sako kuma ɓangare ne da a daidai san da yake cewa shi ke nan kifar zai yi mai niyan kafi ta ce kuma a rage da sun da shi ke nan kifar to amma ba zai da wannan manufar yake yi ba kamar da muka ambata da dalilin da ya sa yake wannan furucin to babu maganar saki sai dai yana da kyau mu gane cewa shi sakin nan jama'a ba tun wata ba ne da yanzu kawai za su ga midin fiye wata ta kurba ko ne da eh, wannan ko kofin shayin kawai ta kurba ana so mutum ya rayu da matarsa shekara biyar goma ashirin talatin arba'in hamsin ko tun da suke ma ba ta tsaye ba in dai a kanta ne ko a tsakanin su sai dai labarin wata an sake ta amma wai yiwuwar take wannan ita ce rayuwar auren da ake so wata ake gina ta a kan san Allah da manzansa san juna da kamar juna da kokarin taimakon juna zuwa ga aikata ayyukan alkhairi wata rana a masallacin manzaran masu da na zo halkar majalisar Eh, shek abubakar alzuhair ya ji ɗanka da kunnuwa na nake jin yana faɗa cewa yau shekararsa sittin da matarsa amma ba taɓa saɓani na ina ji na ji wannan ne a wajen 2001 haka kuma bayan nan ya yi shekaru da yawa ya ce shekaran su sittin ba taɓa saɓani ta zuba maganan gidan saki da kwalla irin da ba san ba yanzu tana yin yin da za a yi wata shida ne ba a saɓani ba ko sati shida ko kwana shida ma a wata waya ko ba haka ba wannan yake nuna mata shi waye a babin dattaku hmm. da mutunci da karamci duk dole an masa ba daidai ba yana nuna miki ita matar kuma wace ce a babu biyayya da martabawa da ni kyauta dukkan su jarumai jaruman gaskiya fata shabba hudu wanda kuma mai kyau zai yi aikon insha Allah insha Allah zai yi mutum hana Allah ya samu dace mai tambaya mai tambaya da yake cewa assalamu alaikum wa alaikum salam malam dan Allah ne hukuncin sakin wasa ko yana ma da alaka da tambayar da ta gabata ban san me asali yake nufi da sakin wasa ba sakin wasa na irin wanda ya gabata ko ko sakin wasa a wasan kwaikwayo ko misali ala yake idan na farkon yake nufi tana nufin sakin wasa kaga akwai akwai sakin kenan amma an yi sakin ne da wasa to shi ya sha bambam da wanda ya gabata wanda ya gabata cewa yake ba fa zai ce kaza a yanzu misali yin mutum ya ce da zan baka naira dubu goma ya fa ka ji daɗi kawai sai ka fara lissafin yanzu dubu goma ai hanna ba ne kyautar kaza ba zai yi ai bai bayar ba kar shehu ja'a sai shehu ja'a ne yake tare da ɗan shi wani wata rana sai yake cewa inda zan samu kuɗi da zan sai jakuna guda biyu masu ƙarfi zan rika ɗaya in yi kaza da shi ɗaya in yi kaza da shi sai yaron shi yana ji yana ji sai ba ba. in ko ka sai jakunan nan ni zan ɗauki ɗaya in dinga sukuwan a kan shi sai ya kwatanta yadda zai rika eh, abin nan gudu a kan shi kawai sai ya kai mai duka ya ce ka shi zai karya mun zai ta ga bai faru ba saboda kuma, da ya ce zai ba da kaza ko zai yi sakin ai bai yi sakin ba da haka ba shi ne irin wanda yake yi ba sakin mata tun na fahimce shi yana nufin shi yasa kuma a babin tambaya yana da kyau mutum zai yi da tambaya an fayyace bayani yadda bayani zai fito ah, idan yana nufin ya yi shi da lafazin saki amma yana nufin wasa ne to babu wasa saki ya riga ya fi saboda hadisi ingantacce salatun jidduhun da jidd wa hazluhun da jirgin abubuwa guda uku ah, su gaske ne ma'ana yi da gaske da nima da gaske ne sannan wasa a kan su ma gaske daga cikin nan da rama su salar ya ce a tsana ko saki ibn mundir yake cewa ajma'a kullu man akhadtu anhum al-ilm أن جد الطلاق جد وحذله جد أتى المنذر يجيتا yace ijma'i ne ni wanda na tarar duk wani malamin da na taɓa ɗaukar ilimi a wajensa wannan ita ce fatawarsa cewa anna jidda falati jid yin saki da gaske na ma gaske ne shi wannan shi faka shi ba abin tattauna wani saboda tabbata sannan sun tabbatar da cewa yin kurifi da lafazin saki amma da niyyar wasa to farga an karɓa tasa saboda haka idan wannan ɓangaren da yake nufi yana nufin mai kurifi da kalmar saki ne ga matarsa da niyyar wasa to babu wasa saboda ne da shirka hududullah iyaka ce ta Allah ya yi Allah ya ja ya sha ta ba a wasa ba a wargi da irin lafazza na shari'a saboda lafazin sakin shari'a ce hukunci ne na shari'a saboda haka kamar yadda ba za ka zo ta tabbata sallah da niyyar wasa kake to ba a yin saki da niyyar wasa kamar yadda ba ka azumi da niyyar wasa ko ba ka buɗe ƙur'ani ka karanta ka ce da niyyar wasa kake to haka shi na lamarin take hukunci ne na shari'a idan kuma yana nufin cewa mutum ya samu kanshi ne a wani yanayin da yana kaddara cewa ga shi nan cewa ya yi saki amma ba yana nufin cewa matarsa ba ce wannan shi ma ai shi ma wasan kwaikwayon da ake faɗa sunan shi wasan kwaikwayo wasa ne za ka karatu jirgin na ko har zuhun na kuma malamai sun tattauna a kan wannan matsala suke cewa misali da ta cikin irin yadda za ka gane abin da muka ambata na biyu yadda malamai fito suke wajen zance a kan matsaloli suke cewa mutum ne duk shi don irin wannan wasa wasa wasa mutum ne yayo wajen surukarsa misali sai yake ba ta labari yake cewa ya saki ƴarta misali duka da ke kyauta amma wajen zana magana a kan matsala ta fito to sai ya kasance ta sai sai an saki ƴarta ya faɗi ya saki ƴarta an saki ƴarta ita kuma yarta din nan ba ta da wata ba ta da wata ya sai ɗaya kan kuma ita ce wata take wajen sa matar shi ta ta ko wata ta ko hata mun ta yi san sada ya ce an saki yarta to ko bai faɗi waye ya saki ba an saki waye ya sake ta an ba shi ba kuma ita ɗaya ce kan mun ta yi san wannan sura ne na yadda ake saurara maka yanayin abubuwa domin kai ma ka ɗauka kai kiyasi da shi a kan abu saboda haka mutum ya ce ya saki matarsa ko zai da wata mata sai habiba ko jamila ko wace ke ita kaɗai kan su biyu ne da ya ce ya saki sai a ce wacce kada da wasan da yanzu sai hukunci ya tabbata sai ya kai ya tabbata. Duk waɗannan jama'a mu kula da abin da ya shafi al'amarin hukunce-hukuncen shari'a domin mu fita da gaskin rudani na wata matsala ta addini da za ta shigar da mu matsala ba tare da mu sani ba mutum ya kwanke igiyar aurensa ba tare da ya shirya ba shi yasa kamar da muka ambata a baya ambatan ma cikin ba san shi ake yi kar mutum ya zama irin ɗabi'ar wasu daga cikin larabawa wani da larabar jin ya nuna maka kimar ka a wajensa in ka zo gidan shi misali ya zuba maka gawa nan ko shayi kai ka ce ba za ka sha ba ku biya in su a wajensa rashin shan babban abu ne to sai ya ce wallahi alayya salat illan tashar sai in baka shawo fasaki saki na kai na kaga dole ka sha na in ba haka ba to kaga shi ma suna faɗan wannan ne da abin nan to tun da ya ce alaihi tsanan din nan inda shi zai danganta ya kisha kaga an samu damuwa an yi an taimake shi duk matar ka zauna a jiya to duka waɗannan ah, wasu abubuwa ne da ba su dace ba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 فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا جزاك الله خير <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana bayani na hukunce-hukunce kamar yadda muka ambata jiya mun fassara wannan ayar za mu tsara fassara domin har yanzu muna ƙarƙashin inuwarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai da zaramna ajalahum su waɗancan matan da aka saki idan suka kusa a kusa daga iddarsu wa ka amsikuhunna na ma'rufin ku dawo da su kuma su wuce kyakkyawar ruko cikin mutuntawa da karramawa da darassawa da ba wanda wani matsayi yana tabbatar da cewa ashe saki saki ɗaya ne aka yi ko yana daga cikin hikimar shari'a ta sanya saki mataki bayan mataki ɗaya biyu har a kai na ƙarshe shi ne inda a ce saki ɗaya aka sa to ran mutum ya tashi yi mata ba daidai aka yi ba ko wani abu ya faru ta kuskure shi kenan ya saki shi kenan knock out bayan da za a gyara to sai aka ba da damar a yi guda ɗaya idan ita ce take yin ba daidai ba to ta samu damar da za ta yi nadama ta gyara idan shi ne ya yi saurin awatar da sakin to ya gane cewa ba an fara masa kidaya da za ta yi kafa kafa da igiyoyin da suka rage daga wannan hikima ce ta shari'a kuma a cikinta akwai rangwame akwai sauki ga al'umma an ce ta'amsikuhunna bi ma'rufin ko wannan ne ma'ruf idan kuka yanke shawarar cewa ba ku da niyyar dawowa da su karkashin inuwar auren ko igiyar auren ku to ku rabu da su cikin mutuntawa da karramawa ba tare da cin mutunci ko tsangwama ba. Kwashi ne da wani ajiyar minkum sannan ku yayi waɗanda za su muku shaida a kan sakin da kuka yi ko kuma shaida a kan dawowa da su da kuka yi a zuwa al'auran ku wa a fiye shahadata billah su kuma waɗanda aka yi shaidar su an sun tashi yin shaida a gidan Allah su yi gaskiya kar su ɓoye gaskiya kada a kwarjin wani wanda suke shaida a kan shi ana wannan ba shi ne abin da yake so ba amma saboda kwarjininka sai su rata abin da yake ra'ayi a gare shi su shaida a kan karya wa a fi shahada da lila ku yi don allah kuma ku tabbatar da gaskiya dan kun yi wa'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan wa'adi ne tunatarwa ce da irin wannan ne ma'ana wa a fi shahada da lila da tunatar da cewa ku yi abu don Allah da hukunce-hukuncen da suka gabata dukkan su wa'azuzzuka ne amma ba wanda yake karɓansa a matsayin wa'azi sai man kana yinu billahi wa yawmil akhir sai wanda dama ya san kimar mai wa'azin Allah sai wanda dama ya yarda da mai wa'azin shi ne abu bauta da gaskiya shi kadai sannan kuma wanda ya yarda da cewa rayuwar rayuwar duniya kasuwancin shi da wani shaidar da ya bayar komai na rayuwarsa akwai ranar da za a turke shi ya maimaita shaidar da ya fa tuktabu shahadatuhu wa yus'alu wa ifuhu innahum mas'ulun tabbatar da cewa a kafafuwar ko kafafuwan dan adam guda biyu ba za su gushe a gaban Allah ba wata wata'ala sai an lissafe masa ayyukansa kuma an tambaye shi akan abin da ya aikata wanda da gaske akwai zamantakewar auren da nayi da matata zamantakewar auren da kike yi da mijinki yana daga cikin abin da zai faru a yawon asir ma'ana hisabi da kirdiga sakin da aka yi an yi wani ba mai an ci mutuncin juna an danna haƙƙi an yi zalunci duka akwai a yawon haƙƙin juna tsakanin ɗan kasuwa da sauransu akwai al wanda wannan yake nuna mana daidai gwargwadon tsoron Allah da yake wakana a cikin zuciyar bawa daidai yaddarsa da cewa akwai hisabi gobe kiyama daidai yadda za ka ga ya shiga taitayinsa a rayuwa idan ka mutum yana kuntsa ma hurumin Allah yana ka aikata yadda ya gaba dama to a cikin zuciyarsa akwai tasgaro ko matsaloli manya guda biyu rashin sanin Allah da haƙƙinsa rashin sanin girman Allah sannan bangare na biyu rashin cikakke da hakikalin yarda da cewa akwai ranar ɗin ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban sai masa hisabi a shi bawan Allah tunawa da ko tunowa da tsayuwarka a gaban Allah yana sare maka fitafikan zirbai yana tsaftace zuciyarka yana sanya ka mai da hankali zuwa ga abin da ya fi muhimmanci a rayuwarka tunowa da cewa za ka tsaya a gaban Allah yana tilasta ma zuciya jin kunyar Allah wanda za ka tsaya a gaban ka kai kaɗai babu tafinta tsakaninka da shi ana bijirowa da ayyukanka ayyukanka suna gabanka kai suna bayani abin da ka aikata al-yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون في الثوري تجي كل هي أركي لبيان أنا بعد الأبار أبند حدي أبند كيكجي وأن الله سبحانه وتعالى يا حرد سيدة جهنم قولات سنة بقية زنجان أبند أكا أي كتابس أن تقوتك ونجتي نوتبي ورأى الله أكا تقع على السبب يا أنت في البيان ya zo ya yi shaida mutum ya taɓa matar da bata halatta ba gare shi ya zo ya fi bayan Ƙafarsa ya taka ƙafar ya je da ita inda Allah zai so a je inda Allah zai yi ba ko ka bai faɗa ba kafar za a ba ta dama kawai sai dai ka ji tana kurya ta zance rana kaza ga watar kaza an taka waje kaza da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin yadda su 'yan wutar za su cika da mamaki har yake cewa wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum uku. wala absarukum wala junubukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun mimma ba. za su rika mamakin a'a za su ce da gaban su mace ce mara malai kuna jikinmu ko namu ne sannan kuma yanzu kuna shaida a kan mu to yamma yana nuna cewa a ce hannunka ba naka ba bane jaɓanka ba naka ba ne dama wannan ita ce fatuwar malamai shi ke tabbatar da cewa ba naka ba ne da naka ne ai da sun biye maka a kiyama amma ba za su biye maka ba din baka mallake su sai da su sai an ƙafa nan wahun da ni an ƙafa kun ya ce ku hu khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un an nuna ne ba za su ce ya ba mu damar mun magana ba ya magana ya magana da mu kawai ya sa mu magana mun aka ce Allah ne ya ba mu damar mun magana magana ta yi ko an tsakana Allah da ni Allah ne ya murza sashin mu kawai sai muka zama harshen ne magana to zakar da aka taka wani waje aka saba ma Allah da ita ta kai bayani hannu da aka yi da shi a kan karya aka yi shaidar zuwa aka rubuta da aka yi sai sun yi Kuma Ibn zubai lokacin da nake maganar kafan nan sai na tuna da kisar kowa, Ibn zubai. Kowa Ibn zubai ya tashi ya fuskanci khalifa na lokacin Abdulmalik bin Marwan. Yana kan hanya ya je daidai wani gari da ake kiransa har yanzu gari yana nan ana kiransa wadin kwaba tsakanin maka da madina yana gangarowa wajen sai ya ji wani kaikayi a gwiwarsa sai ya ɗan sosa haka sai wajen ya ji ya fara canza kala ya fara kurji ya fara kullu yana cewa wajen abu malik marwan sai ya bashi labarin da fa abin da ya faru da shi akan hanya sai abu malik bin marwan ya ce bari in kira likita na na musamman ya duba ka bin a san mai damuwarka da likita ya duba shi fa idahiya al'akila ana kamar ka ce a kansa ce ta kama wani to tun a lokacin sun san wannan ɗabi'a a likitance idan kanta ta bayyana a waje dole a yanki ta sai malik ya kalle shi ya ce ina ba ta shawara unshurha unshurha ma'ana a sanya zarto a yanki wannan ita ce na likita ya tabbatar da cewa bi hazo da wani abin da yake mafita shi a yanki Ya ruwa ta ce to mai zai faru daga nan sai likita ya je ɗauko zarto da ake yanke kafa da da shi ya ce alaika bin ya ce ma ya ce ƙwarwa al shi ne kamar yanzu ka ce a nasiba abinda za ka sha ya kashe zafin gobe sai ruwa ya ce a na nishawa ai sai dai a yanke haka da tsabar jin na farko dai kuma da malamai suke cewa bai da tabbacin in ya sha wannan abin mai zai faru da shi to gara yana ji a yanke wannan da ƙarfin zuciya da tsabar tawakkali da yake Abdulmalik bin Marwan a daidai wannan lokacin likita ya zo zai yanke ƙasa shi kuma ya yi wasu baki sai hankalinsa ya jawo zuwa wajensu ana ta tattauna a can wani lungu da palace ko likita kuma ya fara yanke kafa kiki da zarsu kuma ta san in za a yanke ba daidai wajen ake yankewa ba sama ake zuwa saboda ka ɗan bar space yadda za a tabbatar an yanke inda bai taɓuwa ba inda ya taɓin kawai ake yankewa har sai an yanke inda babu ko cutar saboda a tabbatar da cewa cutar ba za ta shiga abin nan ba ko ina aka yanke daga gwiwa aka yanke musu kamar mai riwaya yake cewa kama zala ala kaunihi has sai dai ake hana has wallahu yaqul hasbi Allah wa ni'mal wani abu makamancin haka a ka'ida yadda suke yi idan aka yanke ƙafa, za a zo da ƙarfe wanda ya daɗe a kan garwashi saboda a manne wajen domin ya soye shi kenan ya zama dubu kenan to lokacin da aka san aka sanya wannan karfan abin nan kauri sura kafan shine ta kai haga hancin Abdul Malik bin Marwan har ya faranci ma a ce an yanke ana jefe da kai to ba ne nake so in ce mana an ba kisan ne da fa'ida ta wa amma inda nake so in ce mu shine da aka yanke kafar sai aka sanya ta a wani faranti sai aka kawo gaban kurwa aka ajiye masa sai ya kalle ta sai ya ce waimullah inni la a'lam والله يعلم أني لم أذهب به إلى مكان في سقط الله قط الله أكبر Allah ni na sani kuma Allah shi ne shaida na ban taɓa taka ki zuwa inda Allah zai so ba. ma'ana shi kafarsa har aka yanke ba ta taɓa taka inda Allah bai yarda a taka ba wannan su ne mazajen da wannan gaskiya ce kowa gudu zuwa kisan tana da daɗi tana da tunasarwa mai yawa wajen tunasar da zukata yadda bayan Allah suke da kyakkyawan dogaro a wannan tafiyar tashi mu cika fa'ida a wannan tafiyar tashi ne ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi da suka roko shi kuma ya je yana hawan doki eh, a cikin dawakan khalifa sai ɗaya daga cikin dawakan ya harbe shi a karrama shi yadda mutu ya zama ajalinsa ya zama ga yanke ƙafa ya kuma rasa ɗa amma zuciyarsa ta take da miƙa wuya ga Allah da ya gane hukuncin Allah wannan ita ce zuciyar da ta san Allah ita ce zuciyar da ta miƙa wuya ga Allah kuma take kallon masifin duniya a matsayin wani tsani da za a taka a samu yardar Allah da kanta ma aka rawaito take cewa Allahumma innahu kana li aqrafan arba'a ya Allah ina da hannaye guda biyu da kafafuwa إن لي أطرافا أربعة من آداب لك فاجي فأخذت واحدة وأبقيت ثلاثة يا الله سيك أو كتاع أتينك كذا كنا فبرنا بك لك بني شين من يوا الله نابوجنا عندنا مدنا كذا كذا يا الله تابر من حرقكم هنوجي لك الله الحمد لله أنا كما يا الله دكتور في رنسا أنا في ذلك تكبر مني يا كأوت يا الله حرب يا رسول الله الله موجود والله من جرداتنا الله قوة أكهم فرقوا ما قلوا أولي سنة أم بتوانا انكسر مقومة أسلم وزرع ذلك النوع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر yadda da cewa akwai hisabi yana ceta rayuwar mutum yana ceta ayyukan da sanda take furuci da wani lafazi kana tuno cewa yanzu ranar kiyama ba za a kalle ta akan kalmomin nan yanzu ni abin da na faɗan nan sai an tambaye ma yau ce min kauli in ba da yin da ka faɗa sai ma yanzu ya shiga Allah ya zargi da ta ce ta ce ka ta ce ba bar da zuciya ne ko da harshe ko din karaka mai cewa duniyar nan da abin da yawa kana cikin ta fahimta to in ka san wannan sai ka kiyaye da ka, sai ka kiyaye maganganunka sai ka kiyaye rubutun rubucenka a zamanin na kafafen sadarwa babu maganar na yi ne domin in yi fashin baki fashin baki da ce mutunci wani fashin baki da taɓa haƙƙin wani duka ba wannan a wajen Allah babu wani abu sunan shi fashin baki a wajen Allah sai dai a wajen Allah abin da yake a zaune shi ne hisabi ko fashin baki ne ko fari ka fasa ko yalo ko mai rawaya ko mai a wajen Allah za mu mun mai da martani ne ya Allah dan siyasa siyasar ma tana cikin hisabi ɗan adawa ne ko kuma ma'abo masu mulki ne yanzu suka yi mana kaza mu ma sai maka mai da martani a matsayin mu na ɗan adawa ko kuma a matsayin su na kaza kai ne tana cikin hisabi wani da za a yi wani duka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wannan misali hakkin mata hakkin wuri hakkin makwabci hakkin hakkin ka ko in mutum fahimci wannan tasirin zalikum yu'adu bihi tasirin tasirantuwa da wa'azin shi ke sa mutum ya miƙe in ka ga mutum bai miƙe to akwai tasgaro a zuciyarsa a babin imani sai yasa malamai da yawa suke cewa daga cikin ma'aunai da ake auna ƙarfin imanin mutum da yarda da cewa akwai misali shi ne kawai a gaya yake tafiyar da rayuwarsa ya yake al'amuransa wannan ma'auni ne da za ka iya auna nauyin imanin Allah ya samu dashi ذلك من عظم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له mafarka duk wanda ya zubunci tsoron Allah to tabbas ga bishara ga labari na tabbas na yaƙini daga Allah Allah ya kuce da ji Allah kuma makhraj tabbas Allah zai ba shi mafita ba wannan kaɗai ba akwai ta goma shi na gaba waya zuƙuhu min aiki la yahtasi Allah zai kwararo masa da ƙofofin arziki ta inda baya tunani في ألا يسمى ومن يتوكل على الله فهو حسبه من وجه يكتا وانجو جروب الله كل ذي جاء من ما يتيجى جوجا الله لن كل باء جروب ريشي ما يزاني يبرمت الله ذي الشيش يوجا تدشي تندق زوشيا هر أزاهري لأقل وادة نعلم فجراء إلى رأي ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري هو بالغ أمره هو بالغ أمره وبالغ لا تبنيه ما حظي أمري من إن الله بالغ أمره ألا من كفد حكم سنتني دا الأمر انت لا أبن دي حكم أنا؟ فمن يتق الله يجعل له مخرجا القول ده الله يسدي وجه القرآن باشا مفيتا to inna Allah balighun amru ba wanda ya isa idan Allah ya ce kai Allah ne ga mafita Allah ya ce a wani ya ce kai asulun ne ba inna Allah balighun amra ne amra ya da Allah makhraja ne amra wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Kullum inda Allah ya rubuto ma wanda ya ji tsoronsa to ba wanda ya so zaki ne ba wanda ya isa ya hana shi zuwa kamar yadda muka sha faɗa استدلالا بقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده kamar yadda ba yadda za a yi mutum ya ɗaga hannunsa ya kare hasken rana da tafin hannunsa to haka hasken arzikin da Allah ya kaddara ya haskaka rayuwar ba wanda yake kare shi ka samu wani yake ka samu tabbacin cewa tun da duniya ta tafi har ta kare kowane da Allah ya rubuta ma wani bai taɓa kauce masa abin da kuma ba a rubuta ma wani ba har yanzu tun daga annabi adamu har zuwa yanzu ba wanda ya taɓa samar ma kanshi da shi da wani mai sarauta babu wani shugaban ƙasa babu wani mai arzikin da ya taɓa cewa yanzu mun yanke shawarar mu na kaza abin da ya ce din nan kuma Allah bai rubuta ba kuma yake sa sama masa bai isa ba shi ma din Allah ya bashi wallahu faddala kuma ala ba'din fi rizq faman yuridu yudhiru bi rabbi rizqihim ala ma malakat aymanuhum wa hum fihi sawa Allahu akbar wato in kana neman a ce a kai mutum bango a tince shi to shine abin da Allah ya ma masu dukiya a wannan aya Allah ya ce Allah shi yake fifita sashi a kan sashi ga wanda ya so lokacin da ya so kuma ba wanda ya ce masa ni. kamar yi na kumburu wanda Allah ya bashi miliyan ɗaya miliyan goma miliyan hamsin miliyan kaza ko ne Allah ya bashi wani ko a rayuwa to bai isa ya kalli wani mai tagumi a cikin mutane ya ce to bari in cire wannan rigar arzikin iyakon a wani bai isa ba ke kofin ta sama yanda ka ga wannan zai da shi to shi ma mai shin haka ya ga kanshi da shi bai sanya haka ba babu wani business strategy babu wani na daɗe a kudu na yi kaza a yi na ita tafiya shafaran ba ne Allah ne ya kaddara maka kaji sai ya kaddara ma inda ka bin a cibar zartan arziki kamar yadda wani ya shekara saba'in yana nema wani kuma ya shekara saba'in bai samu ba wani a kwana bakwai kuma ya fi wancan mai shekara saba'in ɗan arziki ina nuna strategy ina dabara ina iya juya sile ya zama naira kun fahimta yanzu da mu nan duka da ina jin mafi karanci a cikin mu shine ga su wasu yan samari masu shekara bakwai takwas amma akwai wani yaron da shi ke zo duniya ba kuma duk nan an ɗaga mu zai siye ni ba kwakwalwar da ke ba abin da ke cikin kwakwalwar da ba a rama wani ya nuna yana da qur'ani a banda wannan ana nufin abin da aka mallaka wani yana can a ciki bai zo duniyar ba yanzu amma gaba ɗayan mu nan kwanmu da zuwan mu ba farfata ba kwanmu da zuwan mu gaba ɗaya zai ce fanan da kawai da duniya ba a ba ita duniya take ba da arziki ba inda ita ce to shi bai shaƙa ba ma yanzu ya fi mu kuɗi akwai wanda yake ciki kuma sai kaga jiha gaba ɗayan an tattara ta a ƙasar mu ya fi kowa a jihar kuɗi. Allah ya ce sahun fi hisawa aka zo yi mutum tillahi min hajji. To, in ka gane wannan sai ka fahimci cewa inna Allah balighu amrahu ko balighu amrihi idan amurhu ko kuma dukkan al'amari yana hannun Allah idan amurhu ya kaddara cewa wani zai samu kaza ranar kaza da watan kaza to an gama dole dole nan abin da su dole ne su فجعل الله لكل شيء قدرا منتهى وأجلا ينتهي إليه wannan wata jumla ce dunkulayya wacce ta tara ma'anoni masu yawan gaske hadda hada Allah da kulli shayin qadara auren hajji da Tamim da ya kare yau to dama kadda hada Allah da kulli shayin qadara dama Allah ya tsima masa kwanaki kuma kwanakin sun kare hajji hada Allah da kulli shayin qadara hukunce hukuncen da aka ce zauna jini jini uku da sauransu su kwana kaza kaza wa ahsul idda wannan iddar kirdigan iyaka ce da Allah ya sanya hajji Allah ne mun shay'in qadara arzikin da Allah ya rubuta mata har tsara daren da zai iso bai isa a samar da shi kafin ranar ba. Kun قد جعل الله لكل شيء قدرا رايور من an هو أن كريم من فاشن أن سنيام من فاشن سئياتا يسا رنجا من فاشن يتعالي domin a duna maka shi shi tsarin arzikin da aka rubuta maka a babin numfashi akwai abin da numfashin da za ka ja ciki akwai wanda za ka fitar da shi to lokacin da aka kaddara cewa za ka zo duniya za ka ja numfashi ciki so biliyan ɗaya da miliyan talatin da ɗari bakwai da hamsin da tara ko kana jan na hamsin da taran nan ciki ba kai kuma ya ƙara fitowa ba za a ƙara ja ba amma abubuwan rubuta kuma za ka fito da numfashi daga ciki zuwa waje so biliyan biyu da kaza da kaza da hamsin da ɗaya tsoron da ka sauke ka fitar da shi ba za a ƙara jawo wadda Allah bi kulli shay'in qadara ajalan wa mutaran yatahi ita kanta duniyar qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya mata kwanaki a awoyi mintoci dakikoki sakon sakon da abin da ma bai kai haka ba قد جعل kulle لكل شيء قدرا wanda Allah ya rubuta ya kaddara da iyakansa wani iyakarsa ta ƙarshe zai bi shi aljanna wani kuma aka akasin haka ga dai kadar da kadda Allah da kulli shay din tana shiga babu buka da yawa Allah subhanahu wa ta'ala kun ga daidai in Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu la wa adli minkum wa aqimu shahadata lillah Eh, muna cikin fitar da fa'idodi waɗa kai musulmada da ku yi shaida don Allah wannan jumlar malamai sun saka hujja da ita a babin shaida cewa haramun ne mutum a biya shi jinyar shaida saboda ne saboda Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah dan Allah don tsayar da gaskiya wanda zai tsaye da gaskiya ya ce sai an biya shi wanda zai dan Allah ibada ce saboda haka babu biya a babu ce idan ba za a biya ta ba kai shaida ko ina ga wanda za a ɗauke shi a matsayin shaidar karya? kuma a tsarahu kar ka tambaye ni yawansu a wannan zamani lauya ne ya lauya zance ya kai zance ya san ƙarya yake al'umma ta san ta yake wanda ake ba su kariya ya san ƙarya amma kawai ne yi ya nuni a da hukunci a canza shi a ɗauki gaskiya a ba mara gaskiya ko shiga uku ya lalace suna alƙalin da ya rasta rattaba ma wannan hukuncin hannu wani yanki ne na wuta ya kwasan bakansa ina wanda a zai ji da mace ya shaida zur wanda mazalla su sana ce wa ƙaunar zuwa wa shahadar zuwa amma zalin ya karirwa hatta kunna laifin sakat ashe wannan al'ummar za ta mana wannan zamanin lokacin da shaidar zuwa ya abin nan ta yawa saboda haka mu gane cewa wa aqimu shahadati lillah shaidar ka Allah zai tambaye ka kai shaidar gaskiya daga cikin hikimomin da ya sa shari'a ta shar'anta yin shaidar nan shi ne karkade ko kakkaɓe wata ƙura a babu haƙƙin ma'aurata daga cikin abin da zai nuna maka muhimmancin haka jiya mun ambaci maganar yadda yaushe ko ban da wannan ya tsari tsarin shi ne yanzu idan ba a samar da tabbatar da shaidar da za ta tabbatar da cewa an dawo da wance zuwa rayuwar aure ba to a daidai wannan lokacin misali an bar ta har ta fita daga idda sai mijin ya rasu mun gane mijin ya ta ga za a shigo da babin gado mun da faɗin abu to sai ka gane me dalilin da yasa aka shar'anta shaidar domin ya kasance ka kulle kofar saɓani tsakanin ma'aurata kada wannan ya ce kaza gane wancan ka ce ba haka ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا wannan lafazin da Allah ya ce ya da Allahu makhraja zai wanda ya tsoronsa zai samar masa da mafita mafita kuma duk inda ka ji an ce mafita ai akwai mashiga ina aka shiga damuwa Allah ya alkawarin wanda ya shiga damuwa zai fitar da shi to wannan jumlar tana nuna mana ashe sunan rayuwa dole ne a cikinta akwai damuwa ko da ka rayuwa ba a gadon zinari ake rayuwa ba wata rana a gadon kaya za a kwana to ka gane wannan taikin tonin ka shigar da wannan cikin zuciyarka da kwakwalwarka ka rika hasashen wata rana fa matsala za ta iya faruwa kun fahimta hmm. ya ja'allahu makhrajan Allah subhanahu wa ta'ala zai samar masa da mafita saboda ne saboda tsoronsa da aka ci ah, mutum ya ji tsoron Allah kuma a gaban shi ga wani abu wanda yake da damar ya taɓa ko ya yi saboda tsoron Allah sai ya fasa wannan tsoron Allah da ya samu a cikin zuciyarsa a daidai wannan lokacin Allah sai ya biya shi Allah sai ya shi tana aiki ne a wani ofis sai aka zo da wata shirgegiyar rashin gaskiya aka ce kai sai Aki, aka yadda lafi ne. don ma kirkin da za a yi maka da kuma ne in dai don Allah sai ka ji tsoron Allah to za a iya shiga tablet za a shiga gargada na wani lokaci amma wallahi sai ta fita magabata an ruwaito daga wajensu suna rantsuwa akan wannan aya suka ce wallahi ba wanda ya taɓa yin wannan kuma Allah bai fitar da shi dai zuciyar ɗin ta yi gaggawa wannan kuma wani abu ne daban amma tsarin Allah kaddara Allah ya kulle shi kadara saboda haka har makas inda aka ce da aka shi ma yana da lokaci mun fahimta yana da lokaci ah, ba a nan mun sha a ina jin a majalisin ƙwar'ani mun sha ah, ina jin lokacin da muke bayani a kan iyaka na abu da sana a yadda taimakon Allah yake zuwa ga bawa mun ambaci kisoshi da yawa in za ku tuna na yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo ma bawa taimako lokacin da ya nemi taimakonsa kuma ya zuciyarsa ta koma ga Allah tare da tsoron Allah tare da cewa zai iya yin wani abu ba haka ba yana da damar amma yake saboda tsoron Allah ku tuno da kisar bawan Allah da ya tsinci sarka ko ya tsinci sarka ko da jaka da take cike da sarƙoƙi da na zinari da sauransu a daidai lokacin da yake tsananin bukata sai tuno da yadda Allah kuma wa man da Allah kuma harda saboda tsoron Allah ya shelanta ya ta. mai rubuciya ya yi ya kirga komi daidai ya karɓa kamar a wannan zamanin ta ce ko ya nemi da ya gaba sai kuma kila ka sa ran a ɗan san maka wani bayan wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara wannan bawan nasa ya shiga kwale-kwale domin jirgin ruwa kenan ya je wani gari ikon Allah sai igiyar ruwa ta kaɗa su wani gari sai jirgin ruwan su ya samu matsala sai suka yada zango na tilas a gari kwana ɗaya kwana biyu yana sallah a masallaci sai na gefe na gefe na gefe sai suka ji irin tilawar da yake a cikin nan ba ƙarikar ƙwararri irin wannan ba wanda yake wannan alaran manci ba ai isa ba gaskiya ya tsaya ta ya koyar da mu kafin ya ci gaba da tafiya ta ji dalili ta ji wani ko dalilin dalili ta ji wa yanzu ko min haitu la yahtasib yadda Allah yake tsara ma bawa alkhairi lokaci ya dinga tafiya bawan Allah yana koyar da ilimi yana koyar da ilimi da suka gama yadda da amana a da amana ita ne saboda shekarun baya ya tsinci dukiya ma ya bayar to sai mai gari ya ce to akwai fa wata amana ta wani attajiri an garin nan da ya bar mana kuma gaskiya bisa yadda ya kwatanta mana ba wanda ya cancanta da wannan amanar sai wannan bawa wata amana zai yana da wata ya bayama ido na halarto sunanta da bayama ido na halarto sun ganje da sarfe gaskiya ne tsarin ba sosai sai mai gari ya ce wancan attajirin ya bar duniya ya bar wannan yar da dukiya ya ce duk lokacin da aka samu makarantun ƙur'ani mai tarbiyya mai amana a ba shi wannan yariyar tawa da kuma wani yanki na zuciya amma shi saurayin nan duk bai sani ba aka bijiro da yarinya aka hukunci da sauransu aka aure aka gama lokacin da aka zo tarewa ta shigo a wuyanta yana tsallar ido sai ya ga wata sarkar da yana ganin ya taɓa ganinta ya yi ya dinga kallon sarƙar nan ita ce bawan Allah ko ba wani ya kamata kai ta kallon ba ne ne haɗa kai ta kallon sarka lafiya sai ya ce gaskiya ya taɓa ganin wannan sarƙa ce yaushe sai ya ba da labarin ta za ta ka قد أبشر بكل خير فقد جمع الله لك بين القلادة وصاحبتها الله يعني إذا شاء الله يا حتى مكة سرقا بني سرقا بك سرقا كلها وركا ويرزقه من خير لا يحتاج إلا za a bada minti biyar goma sha biyar yanzu ina halarto da kisoshi biyar bakwai takwas fiye da haka waɗanda ke da alaƙa da wannan aya mai daraja yadda Allah yake kawo ma bawa taimako da agaji da mafita ta inda baya tunani nan nan kusa kusa akwai wani bawan Allah wani wani saurayi ya zo ya samu malaminsa ya ce da shi ko kafin nan kisar malamin malamai ba ɗaya rasulullahi sallallahu alaihi sallam asalin dalilin saukar da ayar kamar yadda wasu da cin malamai suka ambata istar ne malik lokacin da aka kama ɗansa abokanan gaba suka kama shi ya zo wajen manzara masu sanar ya kawo mata kukan halin da ɗansa yake ciki ga matar mahaifiyar yaro kenan tashi da damuwa Ya ce ku je ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri ka ga wa yadda ta ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri ku je ku yi ta maimaita hasbunallahu la haula wala quwwata illa billah tare da tsoron Allah da haƙuri shi kuma a daidai wannan lokacin shi ma dan yana san ta sama ya sanya rigar wabin yadda kai laha an sai Allah ya aiko musu da bacci suka da fala ya tattara dabbobinsu guda ɗari hudu ya kaɗo su da yawan madina saboda ne saboda tsoron Allah iyayensa da tsoron Allah shi shi ma da yake ta ce so shi nan daban daban masu matuƙar muhimmanci wanda suke nuna mana cewa man tarasa shay'an lillah fawadahu Allah khairan min duk wanda ya bar abu dan Allah to Allah subhanahu wata'ala zai musanya masa da abin da ya fi wannan alkhairi akwai wani saurayi da aiki ya samu a kamfani wanda yake mu'amala da riba ta zo ya samu malam da ya ce ka shiga shi ce kai hakuri ka ji tsoron Allah kar ka ka to malam ban da yanda zan yi ya za rayuwa ta yi kunci ka ce in dai zan Allah ka bari Allah zai kawo ma a Siriya ne in ban manta ba salarin wannan kamfani dubu ɗari biyar ne ya lera duk kuɗin su bai da daraja tana ko a shekara in an tara da za to sai da ya koma yaron bayan ɗan watanni sai ga wata ƙofa ta buɗe mata. dubu ɗari biyar ɗin da sai da ta koma miliyan biyar Ta ga ya eh, za da yi yasha to a takaice kowa da cikin da za a ban shi dama zai iya tuno wani mawukifi ko wani yanayi da ya shiga ya ji tsoron Allah kuma Allah ya ba shi domin ka gane ayar gama gari ce tana can a Jau tana nan a Zariya tana Kano tana Afghanistan tana Iraki tana ko'ina ƙauye da birni duk inda take in dai akwai tsoron Allah akwai mafita haka sun haka in dai akwai saɓon Allah da duniyar mu'minin Allah baya to akwai mashiga zuwa da na kunci da eh, musibar da bala'i Allah ya kare to sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh